Barcelona da ya za a iya cewa tana ci gaba da samun ta goma shi da kuma nasara a wasannin da take fafatawa kawo yanzu. Sai dai za ta kecere ne da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid abokiyar hamayyarta a filin wasa na Camp Nou a ranar Laraban nan. Kazalika tana da shahararrun 'yan wasa masu amfanin gaske a wasa da suka samu rauni kuma ba za su samu damar buga wasan na El Clasico ba a Laraban nan. 'Yan wasan kuwa sun hada da Usman Dembele da Pedri da Frankie de Jong da Andre Christensen. To sai dai Barcelona ba ta da 'yan wasa da ɗaya da aka bai wa kati da za ta hana shi buga wasan na El Clasico. Sai dai mai tsaron raga Mark Andre Tastagan na nan cikin koshin lafiya da sauran masu biya masa wato Inaki Pina da kuma Ano Tennis. A 'yan wasan baya kuwa Ronald Arojo da ake ganin shine kadai ke iya hana ɗan wasan gaban Madrid Vinicius Junior Katabos yana cikin koshin lafiya domin fafata wasan sai Julius Conde ɗan wasan baya da Alexandro Balde shararren ɗan wasan gefe da Jordi Alba da Saji Alhaji Roberto da kuma Alonso da ma Eric Garcia wanda a yanzu ake gwada shi a matsayin dan wasan tsakiya. Yan wasan tsakiya kuwa sun hada da kaftin ɗin tawagar Barcelona Sergio Busquets zai ja ragamar ƙungiyarsa sai matashin ɗan wasa Gabi da Frank Casey wanda ya zira wa Barcelona kwallo a wasan da ta doke Real Madrid da cibiyar biyu da ɗaya a filin wasa na Camp a gasar La Liga sai kuma Pablo Torre da Mark Casado da kuma Alex Carido. 'Yan wasan gaba irin su Robert Lewandowski ma suna nan cikin koshin lafiya sai Rafinha da Ansu Fati da Ferran Torres da kuma matasa kamar Angel Alacom da Estanis Pedrola. Waɗannan suna jimillan 'yan wasan Barcelona da ake sa ran za su kasance a wasan na El Clasico. da za su fafata a laraban nan kuma alkalin wasa john martinez manuela shine zai alkalanci a wasan to sai dai idan ba a manta ba barcelona ta doke real madrid a santiago banabuwa a wasan sawu na farko wanda kuma ana ganin kwallayen sun yi kaɗan wa barcelona ta tsallaka zuwa wasan ƙarshe na gasar kuma madrid za ta iya rama kwallon a don haka ba za a san maci tuwo ba sai miya ta ƙare.